Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. koriya ta arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami yau lahadi a wata hanya ta ba sabon ba da ya nuna mai yiwuwa wani makamin roka ne mai cin dogon zango da zai iya tafiya kilomita 4,500 gwajin bisa ga sanarwar fado white house ya kamata ya zaburar da dukan kasashe su kara kakabawa koriya ta arewa takunkumi masu tsauri tun farko japan da koriya ta kudu sun yi allah wadai da wannan gwaji da koriya ta arewa ta yi da suka bayyana a matsayin mai matuƙar barazana ga yankin wanda kuma ya keta kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya shafi ayyukan makaman nukiliya na koriya ta arewa prime minister ƙasar japan shinzo abe ya umarci gwamnatinsa da ta zauna da shirin ɗaukar kowane irin mataki bisa ga cewar ofishinsa kutsen da aka yi wa gwamman kwamfutoci a ƙasashe da dama da wata manhaja da ke kulle kwamfuta sai an biya kuɗin fansa ya bazu a kwana na biyu jiya asabar ba tare da samun nasara a yunkurin gano waɗanda ke da alhakin wannan kutse ba ƙwararru a fannin harkokin tsaron kwamfuta sun ba masu amfani da kwamfuta da suka sabunta hanyar aikin na'urar tabbacin cewa yana yiwuwa kutsen ba zai shafe su ba sun kuma shawarci waɗanda aka rufe kwamfutocinsu da wannan manhaja da kada su biya kimanin dala ɗari uku da ake bukata kafin buɗe kwamfutocin akan buƙaci mai kwamfuta dai ya biya kuɗin ne ta wata makauniya hanyar intanet da ta ƙunshi lambobi da haruffa da ba za a iya gano tushensu ba sai dai masu kutsen da taken kana so kai kuka ko kuma wanna cry suna shaida waɗanda suka yi wa kutsen cewa tilas ne su biya kuɗin idan ba haka ba a rufe abin da wato za a riba abin da aka bukata su biya nan da ranar litinin maharan kuma suna yin barazana cewa za su goge dukkan abin da ke cikin kwamfutocin idan ba a biya kuɗin fansa ba cikin kwanaki bakwai avas wani kamfanin manhaja tsaron kwamfuta da ya ce waɗanda ke amfani da manhajansa sun kai miliyan 400 a ƙasashen duniya ya ce an ci gaba da kai irin wannan hari jiya asabar inda aka yi wa kwamfutoci dubu hamsin da bakwai kutse bayanai na nuni da cewa kasashen da kutsen ya fi shafa sun hada da rasha ukraine da kuma taiwan to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kisan jami'an kiyaye zaman lafiya a majalisar ɗinkin duniya da aka yi a jamhuriyar afirka ta tsakiya wannan watan manuniya ce ta rashin tsaro da ake fama da shi a kudu maso gabashin kasar wannan kuma ya sa ya zama da wahala mazauna yankin da ke kungurmin daji su samu maganin yaƙi da cutar hiv da suke matukar bukata adadin waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar hiv a kudu maso gabashin jamhuriyar afirka ta tsakiyar dai ya kai kashi goma sha uku cikin ɗari abin da ya riba har sau uku adadin masu ɗauke da wannan cutar a ƙasar ƙaurar al'umma tsakanin kan iyakokin Sudan da ta kudu da demokaradiyyar jamhuriyar Congo na daga cikin dalilan da suka haifar da yaduwar cutar a ƙasashen uku. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da muryar Amurka ta samu ya nuna adadin waɗanda suke ɗauke da cutar ya ƙaru bayan girke da karin tsaron jamhuriyar Afirka ta tsakiya a shekara ta 1999. dakarun ƙasar uganda da na amurka sun je ƙasar ne domin farautar joseph kony da sojojinsa na lords resistance army da ya kawo ƙarshe a watan afrilu dakarun amurka kuma suka kama hanyar komawa gida shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya asabar cewa mai yiwuwa ne a zaɓi sabon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi shugaba trump ya shaida wa manema labarai a jirgin shugaban kasa na air force one kafin sa zuwa lindsburg jihar virginia inda ya gabatar da jawabi a jami'ar liberty cewa muna iya tsaye da shawara a cikin sauri shugaban kasar ya bayyana haka ne kwanaki hudu bayan korar james comey da ake cece kuce a kai wani abu da har yanzu ake tsokaci a kai a nan washington da aka tambaye shi ko zai sanar da wanda ya zaɓa kafin ranar Juma'a da zai tashi zuwa gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen Turai a ziyarar ƙasar waje ta farko tun da ya zama shugaban ƙasa, sai Trump ya amsa da cewa yana yiwuwa. Kusan mutane goma ake duba yiwuwa basu bunƙamin da suka haɗa da alƙalai, jami'an tsaro da kuma 'yan majalisa. labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya A tsakiyar watan jiya muka gabatar da rahoto kan yawan almajirai su fiye da miliyan uku a jihar Kano, har muka gaya muku cewa masu sharhi sun ce wannan wata runduna ce ta Boko Haram nan gaba idan ba an yi gaggawar ɗaukar mataki na ganin an karkata hankulan almajiran ganin ko a Kano ba karatun suke yi ba gararan ba ce a kan tituna. Gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne bayyana alkaluman a Kaduna lokacin gangamin baje koli kan batun zuba jari da aka yi a Kaduna. Ba mu sani ba ko gwamna Nasiru Erufai na jihar Kaduna ya yi magana kan matsalar almajiranci a jihar ta Kaduna, domin ko a can ɗin ma da akwai wannan matsala, kamar yadda wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya gani kuma ya zanta da wasu daga cikin almajiran. Da farko za ku ji ta bakin yaran sannan wani masanin harkokin ilmi Nuruddin Dauda ya yi sharhi kan wannan batu. Ya sunanka? Eh? Sunanka? abubakar. Abubakar ba? abubakar. Daga ina ka fito? kwanta bola me ka kwa kaduna oh, karatu wani irin karatu eh wani irin karatu na allo to ya baka makaranta yanzu bala muke me yasa kake bara Ina so mu samu kudin da mu sai sabulu mu yi wanki tare da sanin malamin ku kuke haka eh malamin ku ya san ka fito eh shi ya baka lokaci ka fito eh kana zuwa boko A'a. Me yasa? Baba tun daga gida ba ce mu je boko ba. Amma kana son karatun boko? A'a. Me yasa? Ina so ne samu na hannu. Me yasa ba ka son na boko? Ba kuma. Haka kawai? Eh. To yanzu kana bara a wurin da suka je boko inda su ma ba su je boko ba ta yaya kenan. To daga nan yanzu ina za ka je? Makaranta. Ya sunanka? wani wani Ina ka fito? Makaranta. Daga wani gari ka zo Kaduna? Yangoya. Hmm? Yangoya. A ina ke? Yangoya. A wani jiha? Me ya kawo ka Kaduna? Makaranta. Wani irin makaranta? Karatu. Me suna makarantar naku? Eh? Me suna makarantar allonku? Kanu zaci. me suna malamin ku malami ba san malami ba ji ba ba to me yasa ka fito bara yanzu eh mm, me yasa ka fito bara tuwon an kai baya muka me yasa baka zuwa boko ban je ba ban zuwa ban zuwa me yasa ban zuwa boko shawaran da nake ga ya kamata iyaye su rike da kyau shine ilimi lalle lalle ya kamata a ba mu ilimi muhimmanci ilimi na addini da na sana'a kamar yawanci iyaye za ga suna ainihin tura 'ya'yansu makarantun tsangaya ko islamiyya ko almajiranci babu ilimi na sana'a lalle wannan abun akwai kuskure ne malamai masana suna nuna cewa ai a ilimi kamar tsuntsu ne ma'ana ilimin zamani da na addini kamar tsuntsu ne wanda yake idan tsuntsu yana da fifike daya mu zai iya tashi ba a hasali ma idan aka duba tarihin ilimi a can baya kamar ilimin kimiyya da fasaha za mu iya ganin cewa manya-manyan malamai na musulunci su suka fara wa'annan ilimin muna da malamai kamar irin su ibn Kaldum da sauransu akwai malamai masana wanda suke malamai ne na addinin musulunci kamar yadda muka faɗa su ibn Kaldum da su al-ghazali da sauransu wanda yake malamai ne na ilimin kimiyya hata ilimin science engineering geography in ka duba a tarihi za ga duka wayannan malaman musulunci ne suka fara to yana da mahimmanci iyaye su ba da karfi akan ilimi na addini da kuma na zamani saboda zai taimaki rayuwar yaro zai zama yana haska mushi yana ainihin taimakon shi kamar yadda muka yi magana tsuntsu ne idan ya zama fiffiken shi ne to zai zama ba zai iya tashi ba zai zama ga sauran tsuntsaye yan uwan shi a sama suna yawo shi sai dai rika tafiya a ƙasa to lalle yana da muhimmanci akan ainihin ilimin yara sannan kuma iyaye su san cewa babban gata da za su iya ma 'ya'yansu shine su basu wannan ilimin ba wai tarin dukiya ba za ka iya tara ma yaro dukiya ka mutu ka bashi idan bai da ilimi na sarrafa ta sai ka ga cikin kankanin lokaci ya kashe amma ka bashi ilimi so ilimin nan sai sa ya san darajar dukiyan ko kuma yadda ake nema to sai ka ga ya taimake shi a rayuwarsa so lalle yana da muhimmanci akan haka sai dai da akwai alamun cewa lamarin ba haka yake ba ko ina a fadin arewacin najeriya musamman dai a jihar taraba inda rahotanni daga yankin suke nuna cewa yankin karamar hukumar Gasol shine ya fi kowane yanki a jihar makarantun tsangaya. Kamar yadda za ku yi cikin wannan tattaunawar da Lawal Sani Kone ya yi da tsohon shugaban karamar hukumar Gasol Tukura Bashir. Makarantar tsangaya wadda ake kiranta da Almajiri School. Gaskiya mu a yankin mu na wannan karamar hukuma ta Gasol tana da muhimmanci sosai. Akwai lokacin da ita primary board hukumar da take kula da makarantun firamare yawa uba ta je ta ɗauki yawan makarantun tsangaya da ake da su a gasar local government a lokacin nan muna da 360 da wani abu to alhamdulillah a cikin wannan ya kai ga cikin yadda ubangiji aka yi mana wannan makaranta a cikin garin mutum biyu to gaskiya karamar hukumar gasol kuma lokacin ina shugabancin karamar hukumar to lokacin da labari ya zo mini gaskiya na iya tsayuwan daka na ga allah ya tabbatar da ita a yanzu kamar in ka duba dai a matsayinka na wadda yake da sani a fannin muhammadiya da kuma boko ya ga tafiyar takun makarantar wato tsarin ta gaba ɗaya musamman yadda take a can mutum wallahi alhamdulillahi akwai lokacin da shi darekta ɗin anan alhaji mahmudu kabri ya je ya kira mu mitin lokacin yaran sun cika shekara uku wallahi daga gwaji da ya musu a kan allo gaskiya mun sha abun mamaki domin waɗannan yara ne wanda aka ɗauko su daga makarantar allo kai tsaye zuwa wannan makarantar su yi boko su yi arabi to gaskiya bokonsu ya nuna ya kai ga gaskiya kusan ba makarantun firamare waɗanda ba za su kwatanta ma da ɗan firamare school da shekara shida a firamare school din gwamnati ba so gaskiya ni na yaba na ji daɗin yadda abun yake tafiya sosai sosai a shawari na farko dai mu dai al'umman gasar lokal gama yanzu mun karbi makarantar nan ɗari bisa ɗari domin su malaman tsangaya da ake ga kamar za su ba da wahala yanzu sun fi kowa fahimtar lamarin nan musamman ganin yadda yaran nan in ka je cikin makarantar za ka tar da su suna karatun nan ta arabi yadda ake so suna kuma bokon yadda ake so sannan suna da abinci so uku a rana a wannan makaranta so kusan yanzu iyaye wallahi kullum sukan neme mu ko a waya ko su zuwar gidanmu don allah da lokacin da za a ɗauki ɗalibai a makarantar nan muna bukata to kaga wannan gaskiya alhamdulillahi eh, muna kiran gwamnati da gaskiya a ƙara fadada makarantar a kara fadada ta yadda za a ƙara ɗiban ɗalibai ɗin tunda muna da makaranta na tsangaya a cikin gaso local gama rijistar ne wannan 360 da wani abu to kaga kenan yawan ɗaliban da ake ɗauka ɗin ba zai iya mitin ya zo ya dace da daidai yawan makarantun allo da muke da su ba a wannan wuri na biyu kuma mun fahimci tsarin makarantar shekara uku ne primary sannan zuwa shekara uku kuma ka tafi kai sakandare to yadda tsarin karantarwan yaran suna ɗaukansa domin saboda tunda sun hada da arabi da boko to su kan ɗauka nan take amma damuwanmu muna so da a ce duk shekara za a ɗauki sabbin ɗalibai kaga kusan kenan a duk shekara za a ɗebi yara da yawa duk shekara uku za a yaya yara da yawa duk shekara kuma shida za ka samu yara da yawa sun gama sakandare su tafi jami'a to amma mukan ga kaman tsarin da ko gwamnatin ta yi ne ko ya ne ba mu gane ba don haka muna kira da gwamnati gaskiya wannan babban matsala ne mu a wurinmu da muna son a faɗaɗa abin yadda duk shekara za a ɗauki sabbin yara a wannan makaranta to ni wannan shine kira da nake da shi kenan amma alhamdulillah ne duk tsari da na gani a makarantan tsarin ya mini domin suna da babban hol da suke karatun allo wurin kwanciya mai kyau azuzuwa masu kyau ranar ma na ziyarci makarantar na samu suna exams question paper ne a gabansu yaro kan karanta ya fahimci mai ya bada amsa good handwriting rubutunsu mai kyau na boko to gaskiya alhamdulillah wannan makaranta tsarin tana da kyau Yayin da karamar hukumar gasol ta hoɓasa kan kafa makarantar tsangaya a yankin shirin da yake ɗaukar almajirai su ci gaba da karatun addini da na zamani, Wani ɓangare da ke neman agajin gaggawa shine ilmin ɗiya mata a yankin. Wannan batu ne a duk faɗin arewacin Najeriya ake ƙara azama wajen wayar da kan iyaye da masu ruwa da tsaki su rungumi wannan aƙidar sanin cewa idan aka ilmantar da mace an ilmantar da gari, idan aka ilmantar da namiji kuwa an ilmantar da mutum ɗaya. Amma duk da cewa ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban tana fuskantar ƙarancin ‘ya'ya mata da ke karatun zamani, Shugabar makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke Alero a jihar Kebbi Hajiya Halima Magaji ta ce faɗakarwa da ake kan muhimmancin ilimin ɗiya mata, kulliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Shugabar ta bayyana haka ne a tattaunawa da ta yi da Maryam tun Muhammad. Gaskiya akwai ci gaba ƙwarai game da sha'anin ilimin ɗiya mata yanzu. Saboda ko enrollment na makarantar nan mata da ana cikin jihar Kebbi kin ka duba akwai ci gaba. Sannan kuma yanzu ana samun waɗanda bayan sun ƙara secondary school suna zuwa high institutions akwai masu karatun medicines muna samun lauyoyi muna samun 'yan jarida akwai kuma malamai da likitoci da nurses duka area uh, ta bangaren mata akwai ci gaba kwarai gaskiya su an basu baya ko ya abin yake to gaskiya an dan basu baya saboda yawancin su za ga cewa wasu ba su samu yin primary school ta kwarai ba saboda malaman da nasu na can cikin ƙauyuka ba su yi musu abubuwan da ya kamata su yi musu in sun kawo muna nan mu kuma za mu yi namu dabaru kamar muna eh, musu remedial classes don mu ga sun yi da saura kuma gaskiya suna da interest yanzu saboda yadda da aka eh, withdrawing din ya mata cikin makarantu ana bashi su da aure har ya ma na taba gani bayan mata registration na neko da waik aka withdrawing ɗinta an kai mata aure to gaskiya yanzu an bar samun irin wa'annan cases ko da kauye sun ka fito suna zama su yi karatu har su kare at least ko da secondary school level ne akwai mata kuma gaskiya suna da yawa don kamar nan makarantar ma in ka duba za ka cewa malamai mata sun so su rinjaye mazan don ko kofas an haka muna ko permanent staff ne ko ntp za ka ga malamai mata ciki do na san akwai makarantun nan da makarantun nan mata ne amma kuma mazan da a cikin su yawa to da suke kina shugaban wannan makarantar ta mata mm. yanzu kina jin daɗin gudanar da al'amuran ki da wannan mata 'yan uwanki malamai Wani babu matsala gaskiya suna participating saboda wasu abubuwa da sun kashe yaran mata gaskiya sai mata mm. kamar yanzu gahan health din nan dole mace ce za mu sawa house mistresses mata ne akwai dai abubuwa da dama da baka isa kamar guidance and counseling kuma shi ma dole mace ta za ka sawa kuma duk muna da su masu kula da waɗannan abubuwa to yanzu idan aka zo fannin gwamnati kuma yaya kike ganin goyon bayan gwamnati ga fannin ilimi ga mata to gaskiya gwamnati especially wannan tana da interest ga bokon ɗaya mata suna kulawa kwarai duk abin da ya shafi ko da yake wannan renovation exercise da ake yi ya shafi makarantun nan maza ya shafi na mata amma sai daga kamar ni an yi kulawa an yi ba matan gehen matan attention to da ma ke san su aka bari baya yanzu kuma ana son su kashin up da maza yan uwansu shi yasa aka ba su wannan special care to iyaye mata kiran da zan yi musu ya kamata a ce by now kowa ya san muhimmancin ilimi don haka su ba eh, yaran su encouragement da duk eh, support din da ya kamata su samu da gare su don su ci gaba da karatunsu don gaskiya yawanci ko kesi din da muka samu na wazowal ai daga iyayen ne mata amma kamar da na gaya muke zuwa na abin ya da dutse suna yadda yaran su ci gaba da karatu to wani irin kira zake wa su ɗaliban so ɗaliban ya kamata su san cewa yadda iyayen suka nuna interest gwamnati ma ta nuna interest na kulawa da su yanzu kuma for example kin kamar last time an samu problem na rashin lahiya makarantar ga gaskiya gwamna ba aikowa ya shi ya ta shigowa da kanshi ko bayan na shigo nan ma akwai ranar da ya shigo ya ga wai haufa don hankalin shi bai kwanta ba sai da ya zo ya isko su normal sannan hankalin shi ya kwanta so kin ga akwai kulawa a ce gwamna ya zo da kanshi ga abin da ɗalibai suka ciki sarkin gari ya zo kwamishina ya zo kowa ya shigo da ya ga abin da yaran nan suka ciki su kin ga wannan ya kara musu kari don kullum ina nuna musu cewa ba a wata tasha an ga yaran da ka talla ba ba a tai kasuwa ba nan makaranta an ka zo wurin ku don kuna yan makaranta so kin ga wannan yana kara musu ƙarfin goya kuma duk gaskiya wa'in ga mutanen kowane su sai da ya shigo ne ya ga abin da ke faruwa ga yaran nan irin wa'annan ma yan mata da suke tallace tallace masu zuwa makaranta to gaskiya muna ba wa'ansu shawara cewa su tura yaran su makaranta makaranta the best place din da ya kamata a ga yaro especially yarinya mace kazalika na sadu da shugabar makarantar secondary ta yan mata da ke garin Maga, Mrs. Selin Liyatu Audu, inda ta bi sauyin takwararta ta garin Alero game da yunkurin da ake yi na ganin ilimin 'ya'ya mata ya ci gaba. Don jin ƙarin bayani ga Malama Helen Liyatu Audu. Akwai ci gaba tun da na zo akwai ci gaba don ni ba abin da nake so rayuwata in samu waɗanda suka gaje ni yadda aka yi mini haka nima nike so don goal ina kenan eh, in samu yadda principals ina suka yi mini nima in yi ma yara mata su samu don su ne nan gaba su za su gaje mu so kin ga dole ne mu shimfiɗa abin ga mai kyau ma yaran eh, akwai ci gaba kan ga makar abin ga ilimin mata magade da na zo gaskiya tun da na zo mun fara exams da muka fara yi musu jaraba muna ba su report sheets su kai gida iyayensu su gani su ma su gani na fara shi tun bunza because na gan boko in ba ka examining yaro ba yaro you ba za ka sani in yana kokari ba yana improving ko bai improving so dole ne ka nuna mishi cewa ga abin da ka yi fa ya gani iyaye ma su gani don iyaye na ta recommending dinmu cewa ha sun ji daɗi yaran su na ƙoƙari mun ga abin ma ya ƙara samu mun fara malaman masu karan kansu suna ƙirƙiro abubuwa da yawa to make exams ɗin ya zama irin kamar na da daɗi nan da kuka sani eh, eh, gaskiya akwai shi yanzu mm, ana training ɗin yaran eh, yes gaskiya suna bamu eh, suna mu haɗin kai eh, ana turo yara da wuri eh, eh ana ana bamu haɗin kai don akwai interest so akwai cooperation daga yaran eh akwai interest suna da interest inga muna da yara mix especially from niger state akwai yara eh sokoto state akwai yara zamfara state akwai yara duk masu son yin karatu gaskiya suna nan nan eh eh so akwai cooperation daga yaran eh eh gaskiya to wa'anda dai suke nan gaskiya na gode musu na appreciating insu don sun gan ni ba mai wasa ba ne kuma ni ba principal din da ke abin gaba ina taking abubuwa serious so su ma yanzu gaskiya sun haɗa kai da ni don wasu ideas ma suna kawo mini kwanakin bayan ma haka suka zo suka ce ana so suna so su hitar da yara excursion which muka suka tafi yara sun ji daɗi malamai sun ji daɗi iyayen yara sun ji daɗi eh to kin gani to ina babu ba malamai kuma gaskiya ba malamai muna bukatan malamai babu malamai yara suna da yawa classes na da yawa malamai na, na makin in suka fara makin a class sun yi kwana nawa ana makin kin ba malamai ba mu da malamai muna neman su aiko mana da malamai don makaranta ga babban makaranta ne akwai students da yawa eh mun tura musu kullum muna tura musu eh sannan a turo mana science equipments muna neman science uh, equipment a turo ma don lab dinmu ya ƙone ya ƙone eh gaskiya inda muke samun wahala kenan tunda makarantar ga ana sciences majority of the classes ma science suke yi eh muna bukatan science equipment mun kai request dinmu eh eh mun kai eh kai mu eh Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria Saboda nauyi da ke tattare da uwaye mata akwai bukatar a kimtsa su ta kowane fannin rayuwa, kuma kamar yadda ake ta ƙara kira ga masu hali da ɗaiɗaikun jama'a su tallafa harkar ilmi, wata ƙungiyar farar hula ta amsa wannan kira. Kamar yadda hajiya Umma Ilyas Muhammad ta yi wa wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani kan wani taro da aka gudanar. wannan taro da aka yi na UNFPA, wato taro ne na da aka yi launching wani program um, adolescent girls initiative wato wani um, kamar intervention ne aka yi foya na yara mata shiri eh, eh, na musamman um, mu a matsayin mu na galta concerns muna daga cikin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da za su tafiyar da ayyukan wannan intervention ɗin a kaduna state shirin ya fara shekara biyu da suka wuce da wani kungiya da ake kira prhi a uh, population and reproductive health initiative da ke zaria uh, akwai wani abin da ake kira safe spaces wato keɓantaccen dandali na ina yara musamman yara mata wanda an yi aiki da shi an ga kuma cewa yana kawo ci gaba musamman wurin Um, yara mata su je su daga primary su je secondary school yana kuma sa yara mata su fahimci wasu abubuwa na rayuwa wanda ko da a makaranta ba su samu sun fahimta ba kamar yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu to su wannan kungiya na prhi suka suna yin wannan safe spaces din sai suka yi wannan pilot din tare da support na unfpa suka yi shi a zaria suka yi ma ina ga yara kusan 400 to da aka ga ci gaban wannan um, aiki da suka yi shine sai aka ce to a yi scaling din shi up a yi shi a nan kaduna to ɗaya daga cikin fannin wanda agi din nan kenan na adolescent girls initiative mu wannan yankin muke na fannin ilimi sai kungiyar mu ya zama tana daga cikin ɗaya daga cikin wanda za su yi um, aiwatar da aikin a nan kaduna za mu yi da gamin cimma a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na karshe a primary wato primary 6 kenan wanda za su je um, aji ɗaya na kwaleji cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy numeracy wato koyan karatu da rubutu saboda wani lokaci za ka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi musamman 'ya'ya mata kuma mun an yi dan keɓantaccen kamar research haka kowa ke cewa bincike an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko kuma aji uku na karamin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu ko dai a yi musu aure ko kuma saboda a yi wani abu da yakan da datsa karatun a wannan lokaci because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya an gama wani eh, fannin za a shiga wani to shi yasa aka ce za a yi da yara 'yan aji shida mata a makarantu zababbun makarantu za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su inda za a koya musu abubuwa um, akan life skills um, growing up transforming to womanhood yadda mace za ta yarinya ta, ta, san yanayi yadda rayuwa yake dan hygiene yadda za ta kula da kanta yadda za ta kuma iya rubutu da karatu da yadda za ta koyi haƙuri zaman rayuwa yadda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala yadda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je kwaleji ta je sakandare gaba da firamare kenan shin wannan shirin ah, me yasa aka kawo shi tun daga farko eh to yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan musamman wannan yanki namu na um, arewacin najeriya za ka ga mu mata ba sa zuwa makaranta ko sun je makarantan ba sa gama makarantan sai a fara kuma ba za a kai wani za ka iya samun yara ɗari watakila a primary one amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara goma ko ashirin ba mata duk in the process a hanya sun babbar makarantar sun abin nan shi yasa ake aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su a samu interaction da su tun suna primary saboda su san muhimmancin karatun na yamace don karatun yamace yana da muhimmanci sosai Masu haro da wannan rahoton Allah ya kamo ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madani dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.